A makonnin da suka shuɗe ne gwamnatocin jihohin Imo, Abia da Enugu da kuma jihar Legas suka bayyana yunkurinsu na yin rajista da samar da katin shaida ga 'yan arewa mazauna waɗannan jihohi. Wannan mataki dai ya haifar da cece kuce tsakanin 'yan Najeriya ta la'akari da cewa ya ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar. Yanzu haka dai ƙungiyoyin matasa da dama a arewa sun fara mayar da martani dangane da wannan yunkuri. Kungiyar Arewa Youth Development Foundation wata gamayar kungiyar matasa ce da ta kunshi kimanin kungiyoyi hamsin da ke arewacin Najeriya. Ta kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu inda ta bashi sakon matsayinta game da wannan batu. kuma har ma ta bukaci sarkin ya miƙa wa gwamnan Kano domin shi kuma ya isar da wannan sako ga shugaban ƙasa. Malam Muhammad Sani Darma na ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar. Matsayin da muka ɗauka na farko shine dole ya kamata a zo mutanenmu na arewa da shugabanninmu su zauna su tabbatar cewar ba a ci gaba da irin wannan wulakanci ba idan har ba za a daina wannan abu ba to mu ma muna da akwai mutane da suke zuwa da suke a zaune a Kano to su koma garinsu mu ma namu muna kiran su dawo gari su zo su zauna in sun tafi abubuwan da suke yi a nan gurin namu su dawo kowa zai samu abin da zai yi mu matasa ne kullum abin da muke duba shine manyan mu su shi gaba su zo su tabbatar an gyara wannan ba idan ba a gyara ba abin idan ya kwace matasa ba a iya juya su ba za a iya controlling ɗinsu ba kullum abin da muke faɗa kenan yanzu muna mataki na muna zuwa muna samun manya-manyan shugabanni muna gaya musu ga matsalolin mu su ɗauki magani idan abin ya zo ya kwace ya fi mu mu shugabanni ne na matasa idan abin ya fi karfin mu za mu jagoranci rigimar ko ma menene ai nan take dai sarkin ya karbi sakon tare da basu tabbacin cewa zai isar da shi ga gwamnan na Kano a cikin tarihi ubangiji yakan kaddara a samu al'umma daban-daban a cikin ƙasa guda ɗaya abin da yake wajibi shine kullum a ga yaya za a zauna lafiya yaya za a ƙara samun fahimtar juna za mu isar da waɗannan koke-koke naku muna addu'a allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya dawo da ƙasashenmu da arzikinsu da ci gaba. Mai martaba sarkin Kano kenan Malam Muhammadu Sanusi na biyu lokacin da gamayyar ƙungiyoyin matasa suka ziyarce shi a fadarsa Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.